Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Aisha Siddiqa wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Kamar yadda kowa ya riga ya sani masarautar Ilorin da aka fi sani da Ilorin Emirate tana nan a jihar Kwara a yammacin Najeriya. tana ɗaya daga cikin manyan masarautun Najeriya masu ɗimbin arziki. Masarautar Ilorin wata babbar attajirar masarautar musulman Yarabawa ce a ƙasar mai ɗimbin albarka. Wadda kafuwar tarihinta ya faro ne daga rayuwar Shehu Salih Janta wanda aka fi sani da Shehu Alimi. Kenan su ɗin duk da kasancewarsu sarakai ko manyan sarakunan ƙabilan Yarabawa. To manyan malamai ne ma'abota sani na addinin musulunci da kyakkyawar riko da shi su ɗin har ila yau sun kasance shehunnan yarabawa ne masu ɗauke da sani na alƙur'ani da hadisai waɗanda suka yi gadon sayayyar sarauta ta malinta da arziki mai ɗimbin yawa daga kakanninsu sarautar su sarauta ce mai asali da kyakkyawar nasaba tun kafar ƙasar ilorin masarautar ilorin ta kasance cakuɗe take da ƙabilu da yarurruka daban-daban na ƙasar najeriya guda hudu kowane ɓangare yana da wanda ke wakiltar wannan ɓangaren ƙarƙashin babban sarkin garin dattijo mai ran karfe sarkin wannan zamanin da muke ciki a lokacin wato Emir Abdulrashid dan Abdulatif Akanni. Injiniya Idris Abdulrashid Akanni ya kasance ɗa na farko ga sarkin Ilori mai martaba sarki Abdulrashid Akanni wato sarkin Ilori na goma sha ɗaya. Injiniya Idris shi kadai ne ɗa a wurin mahaifiyarsa marigayiya Olori Murjanatu. Tun Idris na yaro ta rasu sanadin cutar sankarar mahaifa sai bayan rasuwarta ne aka ba wa Emir Abdulrashid sarautar mahaifinsa aka kuma kawo masa mata har guda guda hudu daga garuruwan yammacin Najeriya daban-daban ya sake aure su ne suka haifa masa sauran 'ya'yansa maza guda tara har Idris da matarsa ta farko Murjani ta haifa in an hada su goma kenan gaba ɗaya maza 'ya'yan sarki na Ilorin Emi Rashid da ya tashi yi wa ɗansa na fara aure wato Idris Akanni sai ya tsallaka ya auro masa gimbiyar Gombe mai suna Saffa da yar abokinsa mai martaba sarkin Gombe Ahmadu Umar Jallo daga can cikin yankin jihar Gombe da ke arewacin Najeriya injiniya Idris Akanni tun lokacin da mahaifinsa ya aura masa fa Allah ya zuba masa matsananciyar soyayyarta aure ne na gata irin na 'ya'yan sarakuna don bai wuce shekaru 25 ba lokacin da aka aura masa ita ita kuma bata wuce 17 ba tun daga lokacin yake kulawa da ita don yana matukar santa kamar ya haɗiye ta safa hannun mijinta injiniya Idris ta karasa girma ta kuma san rayuwa ya shigar da ita duniya sosai ta buɗe ido wata irin soyayya Idris ne yake yi mata irin dai soyayyar Yarabawa ga kyawawan matan Fulani don mazan yarabawan Ilori na matuƙar son mata Fulani har da in aka yi katari kyawawa ne masu farar fata da gashi yala-yala kamar da ita nan na saffa ɗin. Auren nan nasu ya kafa tarihi a cikin duka zuri'arsu daga da nata domin aure ne irin wanda ba a taɓa yi a masarautar Ilorin da masarautar Gombe ba wato aure tsakanin masarautar Ilori da ta Fulanin Gombe albarkacin amincin da ke tsakanin babansa Emiya da mahaifinta Sarki Ahmadu. Sarki Ahmadu Jalla Umar wato uban ƙasar Gombe da Sarki Abdulrashid Abdulatif kanni Malami, of Ilorin, sun haɗu ne tun kafin su zama sarakuna magadan iyayensu, wato tun suna samari 'yan bana bakwai a jami'a, sun haɗu ne a yayin karatun digiri na farko da suka yi tare a ƙasar Venezuela, da iyayensu suka tura su, inda dukkaninsu suka karanta siyasar duniya wato international politics. Kenan mahaifinsu Idris Akanni, wato Emir of Ilorin, abdulrashid Ablatif Akanni, aboki ne na jiki tun na ƙuruciya ga baban Nena Saffa, sarkin Gombe Ahmadu Umar Jallo. Kowa da ya san su ya shaida Idrisa Akanni wasanni na wasaffa wani irin mashahurin so kamar babu wata mace a faɗin duniya bayan ita. Bambancin harshe da yare bai zama musu cikas ga soyayyarsu ba. Da fari ne ne ta samu kanta cikin bakunta kasancewar ta shigo cikin wata kabila da ba ta ta ba. Al'adu da ɗabi'unta sun bambanta amma gradually ta yi hoɓɓasa ta koyi yarensa duk da wahalarsa cikin ɗan lokaci shi ma kuma dama ya iya fulatanci wannan ne ya taimaka mata sosai wajen zama a cikinsu sai ya zamanto Idris tun daga kanta ta bai ƙara marmarin auren kowace mace ba har zuwa yau da suka cimma shekarun girma shi da Nena Saffa da zaratan tagwayen 'ya'yansu saiti biyu. Bayan aurensa da Nena da kaɗan ya samu aiki da wata masana'antar safarar jiragen ruwa a ƙasar Japan sai ya ɗauke ta da ƙaramin ciki ya tafi ita Japan ya saka ta a makaranta ta ilimin zamani mai zurfi a fannin aikin jinya wato nursing. Ba don ta yi aiki ba sai don ta samu ilimin kula masa da lafiyar yaransa a gida. Nena Saffa ta fara haihuwar 'yan biyu mace da namiji a haihuwar haihuwarta ta fari yaran da al'adar Yoruba ta riga ta ba su suna Taiwo da Kayinde wato Hassana da Usaina Taiwo sunan kakarsu ta wajen uba mai rasuwa ta ci, wato Murjanatu Kayinde kuma kai tsaye ya samu sunan kakansa Emir Abdurrashid ake kiransa da Prince kenan sarki aka yi wa takwara Taiwo da Kayinde sun taso ne cikin koshin lafiya da samun kulawar iyaye wanda ya haifar musu da saurin girma sai dai su da irin halinsa da ɗabi'unsa kowa ya shaida tayo na da fitina korafi da mita tun tun tana karama duk wani hali na matan Yarabawa Taiwo na da shi musamman ɗaukan tsegumi daga kannanta. Naina Saffa ba ta shiri da Taiwo saboda kireniyarta da waɗannan halaye nata. Ga ta da tsokanar yara 'yan uwanta. Abdurshid kuwa ga shi dai ba shi da aboki na jiki kamar Taiwo. To kwata kwata halin su ba ɗaya bane. Mahaifinsa na kiransa Prince, Emia kuma ya ce masa kahin ne. A zahiri shi irin yaran nan ne kamar Musa Lahai, introvert waɗanda magana ma wuya take yi musu a zahiri sai dai su yi action a gani wato Abdurrashid lambu lumbu ne da ake ce ma wutar kaikayi sai dai yana da temper babu mai sanin abin da ke zuciyarsa dan fuskarsa ba ta ba da expression na abin da yake ransa wato kwarai ya iya waskewa da shanye expression da saffa kaɗai ke iya karantarsa tana ganewa idan abu ya yi masa a fuskarsa ko bai masa ba babansu da suke kira dadi Sanda suka fara buɗar baki shi da Taiwo, ya ga yadda Prince yake saka Taiwo kuka cikin ruwan sanyi ba tare da iyayensu sun san me ya yi mata ba. Sai yakan ce kai Prince, kai dai kan wallahi Green Snake ne. Sun rayu tsayin shekaru kusan goma sha biyar shi da Nene da 'ya'yansu na fara a kasar Japan. Domin saukar sa a Japan da watanni kaɗan suka haifi Prince Kahinde da Princess Tayo. Abdulrashid ya shiga ran kakansa matuka, kasancewarsa na miji, kuma jika na farko a gare shi. Sai ya zama Febrar jika ga kakansa Emir of Ilorin. Kuma babban aboki na jiki ga kakansa Sarki Abdulrashid. Abdulrashid Kahinde da Marjanatu Tayo sun yi primary da secondary ne duk a Tokyo ba tare da an yi musu kanwa ko ƙani ba. Tayo na gama secondary aka yi mata ta aure da Taufik Adam Adebayo wanda aure ne na family tsakanin iyayensu. Taufik Bayarabe ne dan abokin injiniya Idris sun zauna a Ilorin da farko inda ta shiga University of Ilorin ta fara karatu. Ta yi ta jima tana karatu kafin ta fara haihuwa. Sau da yawa mahaifin Idris Akanne wato Emia yana yin tattaki har Japan idan yana son ganawa da babban dan nasa injiniya Idris Akanni ko kuma idan yana son ganin jikansa mafi soyuwa a ransa wato Prince Abdulrashid sai da ya soma tsufa sosai ne ya daina yawon bin Idrisu ƙasar Japan inda yake zaune don sauran 'ya'yansa maza sun kawo ƙarfi sun taru sun hana shi fita daga Najeriya kwata-kwata ko don kulawa da lafiyarsa da ta fara samun tasgaro da mai da hankali ga haƙƙin talakawansa da ke rataye a wuyansa. Daga baya idris ɗin ya yi ritaya daga kamfanin safarar jiragen ruwa da yake aiki ya dawo gida Najeriya da gaba ɗaya iyalinsa amma still ya ki zama a Ilorin don gudun sarauta yake yi sosai bai da sha'awar sarautar gidansu ko kaɗan don ma kada da wata rana a kwadaita masa ita a matsayinsa na babban ɗa ga sai ya yi nisa da gida Ilorin inda ya zaɓi jihar Legas don zama na dindindin tare da iyalinsa bayan barinsa aiki da Japanese Shipping Authority. Kowannensu cikin 'ya'yan sarkin Ilorin waɗanda duk maza ne su su goma ɗin nan na da title na sarauta wanda mahaifinsu ya naɗa musu da hannunsu. Suna kuma riƙe da mukamai kala-kala na ƙasar Ilorin. Idris Akanni a matsayinsa na babban ɗa yana da title na Waziri of Ilorin sai mai bi masa Abdul na kanne shine turaki sai mai bi masa abdulgani wato zanna sai kuma dan iyan ilori mai suna Abdulfatahi sai abdulatif akanne wanda shine grand mufti of ilorin sai malami doma wato abdulrazak Akanni biye da su sune dawaki tafida da shatima da matawalle duka kannansu ne da ke bin su a haihuwa daga iyaye mata daban-daban guda hudu da sarki ke aure bayan rasuwar marjanatu wato matarsa ta lalle da suka rayu tun yana karatun jami'a kowanne cikin 'ya'yan sarki sarki sunansa ya fara da Abdul. Waɗannan gawartattun 'ya'yan na sarkin Ilorin duk da ba dukkaninsu ne ciki ɗaya ba, za ka samu biyu a ɗaki ɗaya, ‘ya'ya biyu ko uku ɗakinsu ɗaya. An yi sa'a dattijan mahaifin mai tsayuwar daka ne a kan haɗin kan 'ya'yansa. Ya daɗe da haɗe kawunan su wuri guda, duk da ba duka suke ciki ɗaya ba, suna ƙaunar junansu da kulawa da zumuncin da mahaifinsu ya ɗora su a kai. Haka Idrisu da ya taso shi shi kaɗai a ɗakinsu, bai da ɗan uwa na ciki ɗaya a cikinsu, ba sa taɓa nuna masa ba uwa ɗaya ta haifi haife su ba. 'Ya'yan sarki su goma maza sun zama tsintsiya madaurin a jihar Ilorin. Sunansu ya shahara ya yi tambari. Kowanne cikin 'ya'yan sarki ya riga da ya kama ƙasa yadda ya kamata. Mahaifinsu ya wadata su da ilimi daidai gwargwado na addini da na zamani. Kowannensu yana bin rayuwar da addini ya tsara irin wadda ya zaɓa wa kansa da iyalansa. Babu mai shiga rayuwar ɗan uwansa da sunan hassada. Suna ƙoƙarin haɗa kan 'ya'yansu maza da mata. Sannan wasu daga cikin 'ya'yan sarkin suna auren mata fiye da ɗaya. Ba sa takura wa junansu da kyashi da ‘yan ubanci don ilimi da wayewa da alfarmomin rayuwa ya wadace su, sannan babu rikicin gadon sarauta a tsakaninsu sai na competition na rayuwa. Wato wannan na son a ce ya kere wannan a ci gaban rayuwa, musamman da Allah ya yi wa tsohon su tsawon rai. Hakan ya rage rikicin neman gadon sarauta a tsakaninsu. Sannan babban yayansu Idris Akanni da ake wa ganin shine zai gaji gidan ya barranta kansa daga sarautar gidan nasu kwata-kwata ta hanyar ficewa daga gida zuwa ƙasar Japan kusan shekaru ashirin a can ya zauna, inda ya yi rabin rayuwarsa kacokam. Har gobe sarki Abdulrashid Ablatif Akanni yana nan daram da ransa da lafiyarsa, yana gudanar da sha'anin mulkin sa cikin adalci ga talakawansa, yana kuma kara haɗa kan mazan 'ya'yansa da jikokinsa maza da mata, wanda kullum suke karuwa. Mafi yawan su ba sa ilorin yanzu, suna rayuwa ne a garuruwa daban-daban a cikin ƙasar Najeriya. Duk ayyuka da sana'o'i sun raba musu jihohin zama, kaɗan ne suke a ilorin kusa da mahaifinsu, sannan duk cikinsu babban su wato inji injiniya Idris Akanni shi kaɗai ne ya taɓa ficewa daga gida, wato ya bar gida Ilorin tun da ƙuruciyarsa zuwa ƙetare ya jima sosai. Shi da mai ɗakin sa Hajiya Safa, wanda 'ya'yanta ke kiranta da Nene. Sai da Prince Abdulrashid da 'yar uwarsa wa suka cika shekaru sha tara a duniya, bayan Nene Safa da Waziri Idrisu sun fidda rai da sake haihuwa. Sannan kuma ya ƙi ƙara auren kowa bayan Nene. Abdulrashid shine ya saka mata suna Nene, har sauran ƙannansa suka kama. Kwatsam bayan fidda rai da sake haihuwa a rana ɗaya sai Allah ya ƙara baiwa Nena Safa ciki. Cikin ikon Allah wannan karan ma Nena Safa ‘yan biyu ta sake haifa kyawawa son kowa. Ɗaya ta ɗebo kalar dangin mahaifinsu bayan rabin usuli, da kuma ta ɗebo kalar Nene Fulanin usuli. Sai suka cakuɗa kamar yadda suka hinde suke musu hasken kala amma baƙaƙe ne. Amma fa su ko kusa ‘yan biyun ba sa kama kamar yayin su Prince Abdulrashid da ‘yar uwar haihuwarsa ta wa Marjanatu a kyau da farin jini gun iyaye da kuma dangi. Saboda sun zo daga baya bayan an fidda wa Nena rai da sake haihuwa Suna su kyawun sirki ne na uwa da na uba, wato Fulani da kuma Yoruba, wato uwar da uban suka ɗebo suka haɗa gaba ɗaya. Don haka kamanninsu kamar ruwa biyu haka suke don tsabar kyau da ban sha'awa, wato Princess Taiwo da kuma Prince Kayinde. Ranar suna aka kira jariran Nene da suna Princess Fatima da Princess Firdausi. Daga kan 'yan biyun nan ba a ƙara kuɓatan wata a gidan sa Rashid ba. Har kawo yanzu da Princess Fatima da Princess Firdausi suka yi bikin cikar shekarun haihuwarsa 24 a duniya a gidan iyayensu da ke jihar Legas. Princess Fatima da Princess Firdausi sun kammala karatun jami'a a jami'ar Insuka kuma kowace da zancen aure a kanta wadda za a yi shekara mai zuwa. Gidan injiniya Idris Akanni gida ne na gani na faɗa kuma yana nan a unguwar da masu arzikin ƙasar Najeriya da masu sarauta ke ɓuya su zabga nika na hutu da garari. Gidaje ne na gani na faɗa suna zaune suna cin arzikin da suka tara a ƙetare ta yaki halak yaki haram tare da iyalansu a tsakiyar jihar Legas. Prince ya taso da azabar son hawa dokin wanda ya buɗe ido ya ga ana yi a gidan kakansa Emir of Ilorin. Daɗin abin shine ko mu ce liɗafin da Allah ya yi wa iyayen Prince Abdulrashid shine duk sansa da hawa doki wanda ya kasance masa hobi a tasowarsa ya kuma zamar masa a zababban na rayuwa tun yana matashi. Hakan bai hana shi tsayawa ya yi karatun makaranta mai inganci ba. Ya kai cewa a yanzu ya taka matakin har na digirin digirgir a fannin injiniyan mai wato petrochemical engineering. Duk da haka polo sport ya zame masa hobi ɗin da ya kasa bari tun tashinsa. A can baya Prince yana yin wasan polo ne don nishaɗi kaɗai a matsayinsa na jinin sarauta gaba da baya, ba don neman kuɗi ko neman suna ba, haka ba tare da tsammanin zai kawo mataki irin wanda yake kai a yanzu ba a wasan tseren dawakai. A kan karan kansa ya san yana yin wasan polo ne kawai don ransa yana so, yana yi ne don biyan buƙatar sha'awarsa ga wasan da nishaɗin da yake samu a cikinsa. Polo ne kaɗai ke mantar da shi damuwarsa wanda ya fara koyo tun yana sakandare idan sun zo hutu Ilorin tare da yaran bafannin sasa a Leta Kumbu. leta wani in life ya koma hawa da wakan Turawa da yara sa'annansa a ƙasar Japan wato kafin dadi ya yi ritaya. Sai kuma Allah ya kaddare shi da samun duka abubuwa guda biyu da ke cikin nasarar wasan polo lokacin da ya soma girma wato ya samu kuɗi ya kuma yi suna a sanadin polo sport wanda bai shigo wasan polo domin neman su ba amma dare ɗaya ya waye gari da su dumu-dumu a harkar polo. A sa'ilin da ya cika shekaru talatin ya zama gawurtaccen fitaccen dan polo wato ya zama polo legend na Afirka da Turai dan tun yana da shekaru 25 ya fara fita polo tournaments a manyan kasashen da ake yin polo a duniya kakansa ne ya fara saya masa dokinsa na farko kasancewar shi kadai yake mara masa baya akan wannan hobby din nasa na polo iyayensa duka su bi uwa da uba da kakarsa ta wajen uwa Nani Ummana ba sa son sa da polo saboda yanda ya sa wasan a gaba ya mamaye lokutan rayuwarsa masu muhimmanci gaba daya suna tunanin polo ne ya hana shi mai da hankali hankali ga wajibinsa wato yin aure a lokacin da ya isa aure bayan kuma a wurinsa ba polo ba ne. Yana da dalilinsa, dalilin da su har yanzu ba sani ba banda aminiyarsa ta Taiwo. A can baya lokacin da mahaifinsa zai kai shi jami'a, sai Prince ya zaɓi tafiya ƙasar Argentina ya ce babu inda zai je yin karatu sai can. Hankalin uban wato Waziri of Ilorin ya tashi ƙwarai da gaske, ya ji tsoron kada ya kai shi can ya ƙi yin karatu sai polo. Don haka ya kafe akan cewa bai yarda ba shi ma zai saka shi a gaba ne su ko koma Lagos ya yi a can tunda ya yi ritaya a lokacin kuma ba zai taɓa yarda polo ya zame masa sana'a ba sai dai ya yi karatun a gabansu a lokacin ba su kai ga dawowa Lagos ba Abdulrashid papur ya ki zaɓin dadinsa na yin karatu a kusa da su ba don komai ba sai don tun a lokacin ya faɗaitu da komawa Argentina yana da masaniyar cewa ƙasar Argentina ita ce lamba ɗaya a kan wasan polo a duniya rigima shi da babansa har gaban sarki Abdulrashid shi kuma kakan nasa ya bi bayansa ya ce a kai shi duk dukkan inda yake so ya yi karatu a duniya a kuma bar shi ya hau doki san ransa har sai ranar da ya bari don raɗin kansa a ba shi freedom ya shiga ko ina yake so a duniya ya yi wasan polo da yarda da amincewa da albarkarsa da yawun bakinsa sannan ya zaunar da mahaifin yaron wato ɗansa injiniya waziri idrisa a kanni ya yi masa nasiha mai shiga jiki irin ta manya inda ya nusar da shi cewa dukkan abin da ɗanka yake so a rayuwa daga karatu ko sana'a ka yi supporting ɗinsa in dai har hakan ba saɓan Allah ba ne Ya ce da shi yana da kyau ka dinga encouraging din shi ka kuma tallafa masa akan abubuwan da yake sawa a gaba. Baka tunanin Allah ya saka wa kayin da nasibinsa da baiwarsa a cikin wasan polo ne don haka kada ka tauye shi akan nasibin nasa bar shi ya yi ta yi shi da kansa wata rana idan girma ya haushi zai bari. Kai dai ka bi shi da addu'ar kariya fatan nasara da kuma fatan alkhairi. Wannan ne yasa injiniya Idris Akanne ya kyale Abdulrashid ya tafi yin digiri na farko a ƙasar Argentina ya haɗe karatun da zuwa koyon polo domin ko da ya sauka a makaranta domin yin karatun digiri a kan petrochemical engineering kwas ɗin da mahaifinsa ya zaɓar masa kenan a jami'a a cikin babban birnin ƙasar. To fa duk da cewa yana karatun amma sama-sama rabin rayuwar Prince a filin tseren dawaki na ƙasar take ƙarewa Ya gama first degree ɗin shi a petroleum engineering da matsakaicin sakamako wanda haka ya ɗan faranta ran dadi. Sai ya wuce masters ɗinsa a Japan tsayin shekara ɗaya ya dakatar da rubutun masters ɗin na lokaci mai tsawo saboda polo. Kullum yana so ya gama don ya faranta wa dadi. Yadda wasan polo ya rinjaye shi ne ya sa bai samu kammala masters ɗinsa da wuri ba har ya shiga cikin shekaru na talatin. Bayan ya kammala a talatin da uku da kyar da siɗin lodayi sai ya ajiye kwalayen a ƙasan gadonsa ya rungumi polo again. Baya tunanin saurara wa polo ko makamancin haka har inda yau yake motsi. A daidai wannan lokacin fitar sunan Abdurrashid Rashid iris a kan na wasan polo za mu iya kwatanta shi da haɗa kafaɗa da na manyan 'yan wasan polo na duniya. A shekarun da suka gabata, Abdulrashid ya sha ciwo Afrika Kofi a USPA Gold Cup, haka ya ciyo kofin World Polo Championship. Ya dai ciyo kwafa-kwafai da dama a rayuwarsa. Duka waɗannan siraran kofuna suna nan a jere a kan makeken teburin ofishinsa da ke cikin Qatar Petroleum Refinery a birni mai tashan arziki, inda ya samu muhimmin aikin yi irin wanda mahaifinsa ya fi na'am da shi. Har zuwa lokacin cikarsa shekaru arba'in a duniya, Prince bai ƙara sha'awar soyayya ba, bai ƙara sakawa ransa son yin aure ba. Ya tattara maganar aure da mata ya tura su can gefe mara amfani na shafin rayuwarsa. Ya zamo yana ci gaba da playing polo for fun and pleasure da kuma ɗaya kewa kaɗai. Amma aikin da ya samu da Qatar Petroleum Refinery bayan kammala PhD ɗinsa akan Oil and Gas Engineering ya sa dole ya bar ƙasar Polo ta Argentina ya tare a Qatar saboda aikin refinery ya fi cinye lokacinsa a yanzu fiye da wasan polo. Sauraro bari mu dakata a nan